Mike labari TV Mike labari TV Mike labari Shamsi ya ki ba mu musha Akwai labari Ƙasar Najeriya da Niger sun zuba hannun jarin dala miliyan dala dubu ɗari domin bunƙasa harkokin noma a yankin Sahel. Sannan za ku ji Majalisar Dokokin Jihar Katsina ta kafa kwamiti na musamman domin bincikar gwamnatin 'yan rufa'i da ta gabata. Wasu 'yan bindiga sun kashe mai unguwa da ƙona gidaje tare kuma da garkuwa da mutane ashirin a jihar Katsina. Daga ƙetare kuma ku ji cewa ƙasar Amurka ta bayyana wa Isra'ila cewa idan suka sake kai wa Iran hari to za su yi yaƙin su su su kaɗai. Mai sauraro Assalamu alaikum. Za ka saurari labaran duniya daga nan da tashar muke Labari TV. A yau muna Laraba takwas ga watan Shawwal shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyar. hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wacce ta daidai da sha bakwai ga watan Afrilun shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu. kanan labaran kuka saurara, yanzu kuma za ku ji mu ɗauke da cikakkun labaran tare da ni Aisha Isa Ibrahim. Ƙasashen Najeriya da Nijar da Mali da kuma Burkina Faso sun yi haɗaka wajen zuba jarin dala miliyan ɗari domin bunƙasa harkokin noma da samar da abinci a yankin Sahel. Daraktan shirye-shirye na cibiyar haɗakar samar da taki ta ƙasa da ƙasa ya ce haɗakar ƙasashe hudu na Najeriya, Burkina Faso, Mali da kuma Nijar na da nufin yaƙar kwararowar hamada da kuma inganta ƙasar shuka don wadata yankin Sahel da abinci. Wannan haɗaka na zuwa ne a daidai lokacin da matsaloli masu alaƙa da zaizayewar ƙasa da kuma bushewar gonaki. Baya ga ƙarancin zubar ruwan sama ke barazana ga harkokin noman ƙasashe da ma da ke rayuwa a ruwa, sakamakon yadda tafkuka ke ci gaba da ƙafewa. Tun a shekara ta da da uku dama hukumar kula da abinci ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa mutane akalla miliyan ashirin da shida da dubu ɗari biyar za su fuskanci kamfar abinci a Najeriya tsakanin watan Yuni zuwa Agustan bana. A cewar hukumar ta FAO wannan lamari zai fi tsananta a jihohin Borno da Sokoto da kuma Zamfara har ma da Abuja fadar gwamnatin ƙasar. A cewar Fofana Najeriya ce kan gaba a yawan kuɗin da aka zuba a haɗakar da dala miliyan arba'in yayin da sauran ƙasashe uku na Nijar, Mali da Burkina Faso su ta zuba dala miliyan ashirin. Babban jami'in na ƙasa da ƙasa ya bayyana cewa shigar Najeriya shirin ko shakka babu zai taimaka wajen magance matsalolin da sayar ke fuskanta na noma. Lura da yadda matsalar ke ci gaba da tsawwala yanayin rayuwa ga al'ummar yankin. A nan kuma majalisar dokokin jihar Katsina ta kafa kwamiti na musamman domin bincikar kuɗaɗen da gwamnatin Nasiru El Rufai tsohon gwamnan jihar ta kashe. Majalisar ta ɗora wa kwamitin alhakin bincikar kuɗaɗen tallafin da na lamuni da gwamnatin El Rufai ta samu. Haka kuma za ta bi diddigin kuɗaɗen da tsohuwar gwamnatin ta kashe wajen aiwatar da manyan ayyuka. A tsawon wa'adin mulkin El Rufai daga shekara ta 2015 zuwa shekara ta 2023. Makonni biyu kenan baya a ranar talatin ga watan Maris gwamna mai ci Uba Sani ya ce, gwamnatinsa ta gaji da bashin dala miliyan ɗari biyar da tamanin da bakwai da naira biliyan tamanin da biyar da kuma kwangiloli ɗari da sha biyar da ba a biya kuɗinsu ba daga gwamnatin 'yan rufa'i. da yake magana a yayin wani taro gwamna Uba Sani ya kuma ce har yanzu bai karɓo bashin ko sisi ba tunda ya hau mulki a cikin watanni tara da suka gabata ya kuma ce amma duk da haka tilin bashin da yan rufa'i ya bar masanacin kaso mai yawa daga kuɗaɗen wata-wata da jihar ke samu daga gwamnatin tarayya to a nan kuma wasu 'yan bindiga sun kai hari a ƙauyen anna alma a yankin ƙaramar hukumar manumfashi ta jihar katsina inda aka bayyana cewa sun hallaka mai unguwa sun kuma ƙona gidaje tare da sace sama da mutum ashirin mata da ƙananan yara ciki har da mata masu juna biyu kamar yadda BBC ta rawaito. Kasina Reporters ta rawaito cewa lamarin ya faru ne da misalin karfe takwas da rabi na daren ranar Laraba. Wanda daga cikin mutanen da suka sace akwai wani dattijo da suka sare makafa da hannu a kwanakin baya. Kwamishinan tsaro na jihar Katsina Dr. Nasiru Ma'azi ya danganta wannan hari da aka kai garin na Alma da cewa hari ne irin na ramuwar gayya. sakamakon halaka wani mutum da ake zargin kasar gumin ɗan bindiga ne da makarabansa waɗanda suka addabi yankin ƙaramar hukumar manumfashi da kewayenta. A yanzu dai mutanen yankin sun bayyana cewa suna fuskantar hare-haren 'yan bindiga fiye da kowane lokaci, inda kaso 80 cikin 100 na mutanen garin suna cikin rudani. A nan kuma uwar jam'iyyar APC ta ƙasa ta karyata batun dakatar da Ganduje. Jam'iyyar ta ce jam'iyyar NNPP ce ta ɗauki nauyin wasu mutane domin kawai tayar da rikici. Anan nan kuma tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir El Rufa'i ya ce, an dawo da tallafin man fetur amma yawancin 'yan Najeriya ba su san da hakan ba. Lokacin da yake amsa tambayar manema labarai a Maiduguri. Babban birnin jihar Borno yan Rufa'i ya ce gwamnatin tarayya tana biyan fiye da abin da ake biya a baya a matsayin tallafin man fetur. To daga ƙetare kuma za ku ji a yayin da Isra'ila ke nazarin martanin da za ta mayar dangane da harin da Iran ta kai a ƙarshen mako. Amurka ta bayyana a wata tattaunawa ta sirri cewa idan Isra'ila ta zabi ɗaukar fansa ta hanyar soji.